Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar a kan mitoci 25, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad da da niyya. A duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci Baba Yakubu makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce amma duk sai kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. shugaban amurka da gwamnatinsa za su gana a yau asabar game da guguwar ama wacce aka yi hasashen za ta isa jihar florida wacce kuma ta halaka akalla mutum 21 a yankin caribbean da ta ratsa tare da haddasa mummunar barna a jiya juma'a shugaba donald trump yayin wata ganawa da manema labarai a fadar white house ya ba da kwarin gwiwar cewa komai zai tafi daidai ne ya kama hanyarsa ta zuwa camp david inda zai yi taron da jami'an gwamnatin tasa mai ba da shawara kan harkokin tsaro cikin gida a fadar white house tom bassett ya yi kira ga mutane da su kula da kansu domin ta haka ne kaɗai za su iya kula da wasu yayin da aka tambaye shi ma mai fi shi tsoro dangane da wannan guguwar sai ya ce ya fargabar karancin man fetur da za a iya fuskanta lura da cewa kusan biyar zuwa shida na matattun man da ke jihar texas duk a rufe suke sanadiyar guguwar harvey da aka fuskanta a baya Hukumar bada agajin gaggawa ta FEMA ta ce tuni ta tanadi abinci da barguna da magunguna da kuma kayayyakin bukatu na ƙananan yara. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta mai da hankali sosai domin ganin an maido da ayyukan ba da agaji a arewacin jihar Rakhine da ke Mayamma. Tana mai cewa ta damu matuka da zargin da ake na keta haƙƙin bil'adama a yankin. yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai ta wayar tarho mataimakin sakataren harkokin wajen amurka a yankin asiya patrick murphy ya ce amurka na kira ga bangarorin da abin ya shafa da su kwantar da hankulansu yana mai cewa tun daga watan agusta kusan 'yan gudun hijira biyu, suka tsallaka zuwa kasar bangladesh domin tserewa rikicin ya kara da cewa ba a san adadin mutanen kuma da suka fice daga gidajensu ba waɗanda suna nan a cikin ƙasar sai dai ya ce waɗanda aka tilasta ficewa daga gidajen nasu akwai musulmai 'yan kabilar rohingya da sauran waɗanda ba 'yan kabilar ba. ta labari na daban kuma yayin da da dubatar 'yan kabilar ta rohingya waɗanda musulmi ne ke ficewa daga jihar ta rakhine zuwa bangladesh sanadiyar hare-haren da mabiya addinin buda ake zargin suke kai musu masu farin fashin baki sun yi gargaɗin cewa a yi hattara domin wannan rikici zai iya zama wata kafar da za a samu masu wuta da ƙaya baya da ƙasar waje inda har idan har ba ɗauki mataki ba masu fashin bakin sun ce masu tada kayar bayan za su iya amfani da 'yan kabilar ta rohingya da ake musguna wajen ɗiban sabbin mayakansu a cewa mai fashin baki kan harkar tsaro hassan askari da ke zaune a pakistan yayin wata ganawa da ya yi da muryar amurka ya ce zuwa yanzu babu wata shaida da ta nuna cewa akwai mayakan alka'ida ko kuma isis a ƙasar ta miyamma amma kuma an ga ƙungiyoyin sun fitar da sanarwar nuna jajensu ga 'yan kabilar ta rohingya saboda haka a cewar askari idan lamarin ya ƙara taɓarɓarewa babu makawa akwai yiwuwar samun ɓullar mayakan 'yan ta'adda a yankin ta hanyar da za su iya shiga kasar ta yamma. amurka ta nemi a kada ƙuri'a ranar litinin mai zuwa a tsakanin mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin a ƙaƙaba wa koriya ta arewa sabbin takunkumi kamar yadda hukumomin amurka suka bayyana daftarin da amurka ta miƙa ga majalisar wanda ya shiga hannun murya amurka na kira ne da a haramta sayarwa da kuri ta arewa man fetur da sauran dangoginsa da suka haɗa da iskar gas koriya ta arewa takan shigar da mafi aksarin manta da gas ne daga china kuma idan har aka datse wannan hanya masu shari sun ce kankace kiris tattalin arzikinta zai shiga halin yasu daftarin haƙila yau ya nemi da a haramta wa ƙasar fitar da kayayyakin da take sakawa zuwa ƙasashen waje waɗanda ke samar mata da miliyoyin daloli na kuɗaɗen shiga a duk shekara wani fanni kuma da daftarin ya nemi a lahanta shine a hana 'yan ƙasar zuwa ƙasashen waje suna aiki domin 'yan ƙasar ta kore ta arewa da ke aiki a waje sukan aika da albashinsu zuwa asusun gwamnati ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma agogo a nan na cewa karfe ɗaya na dare ne da minti kusan biyar akalla mutane sittin ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan wata mummunar girgizar ƙasa da ta auku a kudancin mexico a daren alhamis gwamnan jihar oaxaca ne ya tabbatar da adadin ajiyar juma'a hukumomin kasar sun ce mai yiwa adadin ya haura haka a nan gaba shugaban kasar enric pena a jiya juma'a ya ce girgizar kasar ta fi karfin wacce aka gani a shekarar 1985 wacce ta halaka dubban mutane a wani jawabi da ya yi jiya juma'a ta kafar talabijin shugaban ya ayyana kwanaki uku a matsayin na zaman makoki a duk faɗin ƙasar inda alkawarin cewa gwamnati za ta iya bakin ƙoƙarinta wajen taimakawa mutanen da bala'in ya shafa girgizar ƙasa mai maki mai ƙarfin maki takwas da biyu ta afkawa kudancin gabar tekun ƙasar ta mexico ne gab da tsakiyar daren ranar alhamis kuma rabon da a ga irin wannan bala'in tun sama da shekaru ɗari da suka gabata a cewar shugaban ƙasar ta mexico Ƙasar Saudi Arabia ta ce ta jingina duk wata tattaunawa da ƙasar Qatar bayan da ta zarge ta da ɓoye gaskiya. Saudiyan ta sanar da wannan matsayi ce bayan da rahotanni suka nuna cewa wai Saudiya da ƙasar ta Qatar sun tattauna ta wayar tarho inda suka amince da a zauna a Ghana. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Abar Mai sauraro barkanmu da haduwa wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda Hausawa kan ce shi ke kawo da rabon wani. Gidan gilasai, dubalin gilasai, kingin shi gilasai, na gidan gilasai, mai gidan gilashi ba jimarin wani yake wa. mai kaza a kugu ba jimirin as yake wa yan mai gidan gina shi ba jimirin warigi yake wa mai kaza a kugu ba jimirin as yake wa yan uwa canza fuska wani uwa je ka maza gyara in ka tsince kanka wagga zamuwa nake aji a faɗaka in ba nuna gawa karkashin azanci dan asali dan kau da zamba bari bari ba za ta yi fa'ida ba. A na dangin dangira a ba zai yi wawa. Tuna an gaza da daren kure ba fa'ida wa. Arziki ake nema da sani ba a da ba Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wannan safiyar Asabar sai mu ce da fatan an wayi gari lafiya tare nake da Safina ta sada so dangi wanda kuma ni Usman na Ahmad din zan jagoranci shirin tare da ita to Safina barka da ya garin ne ya ayyuka ya aka ji da abubuwa lafiya kalau Usman lafiya kalau sannan ya jajan abubuwan da ke ta faruwa a duniya zake ga ga guguwa nan mm. Amurka can Texas ne ga wata a Florida ga Mexico an ga Mexico girgizar kasar eh. da tafi kowace mai kusan in nauyi mm. takwas faɗugo takwas in ga ku ai sai a mm. hankali ga su garuruwa irin su Nepal ne irin su a Kwantagora ma na ji an ce an samu mm, wani da Lokwaja Benue da Benue da sauran makamantan haka sai dai mu ce to ambaliyar ruwa kenan to Allah ubangiji ya takaita sannan wanda abun ya shafa Allah ya takaita musu wannan masifa sannan ya ba su mafita mai amfani sannan da fatan hukumomi za su iya kokarin su wurin taimaka musu mm. da mutanen gari ma mm. eh, su taimaka kowa ya sa hannu don mm. a gudu tare a tsira tare to zan fara gaisuwar fatan alherin abar ya huce ne tare da fatan alheri na aure da za a daura wanda in Allah ya kai mu juma'a mai zuwa na makon da za mu shiga kenan za a ɗaura auren na iyalan malam yahaya abubakar da malam ahmad yusuf jos wanda za a ɗaura auren 'ya'yansu sa'id yahaya abubakar wanda aka fi sani da sa'id na gudu mawaki kenan ko hmm. eh, sai kuma matarsa ko ce amaryar tasa khadija ahmad yusuf wanda hmm. insha za a ɗaura auren ne a ranar juma'a da kamar yadda na ce kenan sha biyar ga watan satumban nan na shekarar dubu biyu sha bakwai mm. inda za a ɗaura wurin shine lamba ko gida mai lamba talatin da shida wasu kuma sukan ce sha tara ɗan karfalla street jos wanda kuma inda za a haɗu a tafi ɗaurin auren shi ne Mango Street a md Musa Studio a ke Jos ɗin To Allah ya nuna mana. Eh, za a ɗaura auren kuma karfe biyu ne na rana bayan an yi sallar Juma'a in Allah ya kai mu. Mm. Nan da kwana shida kenan. Mm, Allah ya kai mu. amma Allah kuma ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari da duk wanda suke auratayya a cikin wannan dan tsakanin to da wanda suka yi din ma Allah ya bada zaman lafiya da albarka. To sai kuma wani ɗaurin auren shi ma na Mary Amadu da Ishama James wanda shi ma yau din nan asabar safinata ake daura shi mm. yau tara ga wata kenan mm. da karfe goma na safiyar nan in Allah ya so a cathedral da ke nasarawa LCCN kenan cathedral mm. da ke nasarawa a Jimeta Yola a Adamawan Najeriya wanda kuma daga an gama za a gasa hannu eh, kin san gasa hannu za a ci a sha kenan bayan daurin aure a Ribadu Square to sai mu ce Mary da Ishama Allah ya ba ku zaman lafiya kuma ya albarkace auren to zan shiga sakon gasar fatan alheri shirin na a bari ya huce inda zan fara da gaisuwar zuwa ga alhaji abdullahi umar sarakin gomal wanda ya kawo ziyara nan amurka kuma yake hanyarsa ta komawa allah ubangiji ya kai shi gida lafiya sai kuma malam sanusi hashim na fce kano sai amina sanusi hashim da Amina shehu sai gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga sani usman darma da mama dada da alhaji alfa ahmad talban jama'ari sai alhaji adamu ahmad sa'in jama'ari da kuma yaya sani zango Allah sa na faɗa daidai sai alhaji hadi sudawa gaisuwar fatan alherin na a bari ya huce zuwa ga aminu sudawa da kuma alhaji ibrahim hamzat bayero ɗan madamin Kano sai Alhaji Bashir kashin Mahmud da kuma Alhaji Kabiru Sayyadi ɗan 'yan ringin sai gasar fata alheri na bari wuce zuwa ga Alhaji Bashir Shaibu Madake ringin da kuma Balarabe Jikan Dabo kan Karofi sai Alhaji Ibrahim Garba kan Karofi sai kuma Dr. Lawal Yusuf da Wakiji da Alhaji Nura Usman ɗan majin ringin da kuma Alhaji Kamal Usman sai daga ƙarshe akwai Alhaji Mahmud isa sai kuma a lika kaduna a najeriya inda zan gaida ga fatan alheri na abar ya wuce zuwa ga mustapha ahmad da kuma yunusa ladan zuru dan mutanen unguwar shanu ko in dan mutanen zurin amma mazaunin unguwar shanu to ni kuma usman zan fara ne da sakon ta'aziyya ga alhaji aminu ila wanda allah ya yi wa mahaifiyarsa hajiya markadar marasuwa. Allah ya ji kanta amin Allah gafarta mata amin sai sakon sai gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Hajiya Aina Uba Malli da ƙanwata Hajiya Indo Shehu da autarta Habiba malli da kuma Alhaji Aminu Isa da Alhaji Mansur Mahmud SP da Alhaji Uba Alhassan da Alhaji Aminu Zakari da Alhaji Awali Musa da Alhaji Rabi'u Kai Gaman Gumel da Dr. Jibril London da Alhaji Ibrahim Lawan Gumel Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhaji Haruna Ibrahim da Alhaji Sale Maiduguri da Alhaji Sani Ibrahim magajin garin Gumel da Alhaji Abdullahi Garba katukan Gumel da Alhaji Hashim dan makwayan Gumel da Alhaji Umar Faruk Gaidam da Yariman Gumel da Bashir Muhammad sai kuma sakon gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Bashir Muhammad da Muhammad Aliyu Gumel dan iyan Gumel da Yariman Gumel sarkin malamai da Kabiru Usman doka jin Gumel To sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Asma'u Aminu Sa'ad wato Nana Mat da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. To a Safina bari in leka shafin ko in ce dandalin majalisar a bari ya huce na shafin Facebook inda zan mika sakon gaisuwa to ina ga kaman Adali shi ma fa ya fada wannan shafin. <laughs> Eh Adali Toro Abdulaziz na nan kenan. Mm. To sai kuma Abdullahi Tasiri da kuma Abdulaziz Alaramma sai Abdulkadir Muhammad Lawal tare da Abdulmumini Hassan sai gasar fata alheri abar ya wuce zuwa ga Abdulrahman Abubakar da kuma Abdulwahab Muhammad sai kuma Abubakar Falke sai gaisuwar fata alheri abar ya wuce zuwa ga Ahmed Balaraba Sa'id da kuma Ahmed Haruna sai Alhassan Bebeji da kuma Aliyu Kabir gaskar fata alherin abar ya wuce zuwa ga Aliyu Muhammad Waziri da kuma Aminu Ke Yassar sai Amina Ahmad da kuma Aminu Bagudu Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai Annur mai hoto da kuma Anthony Samuel da fata alherin na bari huce a ƙarshe zuwa ga Anwar Sadat da kuma April Mados Allah ya sa na faɗa daidai sai Awal Awal da kuma Baraka Ahmad Shitu da Bashir Abiyodun da Bello Musa sai rufe da Bello Usman tare da Binta Musa da fatan Sinji. safinatu ah, tun da mun dawo daga shakata ya kamata mu ji wani labari yau ake tafa da shi ne mm. kin fa san yanzu ke ce muke ta jiran mu ji saboda <laughs> ke ce kika shigo kamar wasa mun rike ta karam musamman <laughs> ga wani sako daga mai sauraron a bari ya huce Yakubu Abdullahi Dambam ya ce wani bafulatani ne ya ga agogo a hannun wani mutum sai bafulatanin ya ce wa mutumin malam karfe nawa ne yanzu sai mutumin ya ce wa bafulatanin karfe goma da minti goma sai bafulatanin ya ce malam karka mai da wani gabo mana ce min ashirin mana kawai <laughs> jumalla kenan Allah sarki dangi. To sai kin ga laifin shi goma da goma. Eh a cikin ne. Mm, ka mai da shi da ga lissafi daidai. Ka mm. mai da shi wani sakare wani goma da goma kawai ka ce mun ashirin karfe mm. ashirin. yi Allah ya kyauta. To wani labari. Ai ne ce ran nan kamar naji kuna wani labari hoke da sajar bai wani ya aiko ko yi mai. Eh jarmai ba ni wani labari. Naji kuna wani magana ko shirye da ce ko menene ba mu. Ka san shi Ibrahim jarmai da kai labari. Eh, ya iya tuno labarin da da da. Allah <laughs> kula. wai wata mata ce suka zo hutu daga ingila ita da biyarta eh. mm. ka san matan aka samu hira suka zo nan amurka suka zo nan amurka hira mm. ka san matan aka samu hira mm. ana ta hira ana ta hira ashe gida kila ba su da yara eh, wannan injin da ke ake sa takarda ya zur Oh, irin wanda kamar a ofisoshi nan zaki ga an ajiye yana shirye da far eh, far ya yaga takardar ya ajiye. Ya ajiye bai ta gutsun gutsun ya ajiye. Saboda ajiye ji daɗin zuba ta a shara. Eh. Ana kuma son kila wani sirri ne ba a sa a gani sai a bi da shi <laughs> gutsun gutsun. To yarinya sai ta ga an zo an yi tana nan tana kalle da aka zo aka sa takarda zurar takarda ta kai. tana nada can mama yarinya na can suna ta labari mm. sai ta je ta ɗauko jikan mamanta ta <laughs> buɗe ta ɗauko passport su. Mm. da suka shigo lalle ta sa zar suka wuce lalle ta ga ta dauko takarda sai ya ya ya ya ta ga dauko kuɗi kuɗin da ke cikin jikka tana sawa zar tana jin daɗi tana ganin ah. tana wani aiki duk wata takarda da ke da amfani cikin da ma mara amfani duk yarinya na ta maida ta yan gutsun gutsun ta gidi da ba fasfo ta kudi da ba kudi kai usman kudin sake fasfo ma ya tafi ai kudin komi ma ya tafi <laughs> to kin ga wannan ta wannan usman wannan mama da ta gani to me za ta yi a ni wallahi ni kin san ko eh. kamo ta zan yi ce mm. zo to almura zo sai kalli abin da kike bude cikin shirye-shirye. in bude ta ga takardun yin in ce kin ga abin da kika yi mana ko <laughs> yanzu to ya za mu koma gida har ta bakin bakin naki hawa wata kwallaye ni <laughs> Allah ji abin da kike mana saboda in kada ce ta ba sa ka iya ba ai duka ma ba zai ma yi ba kuma kuma kin san ko wannan ni darasin da na kalla a cikin wannan labarin da kika mm. kawo ko safina mm. yana da kyau in za ka yi abu a gaban yara ka san me za ka yi da da ta ana yanka an ce wannan takaddun wanda suka gama amfani ake yi <laughs> to ana kila tana iya gane ai abu ne na yaro yaro ne eh? abin ne wanda ta ga an yi wanda ba za ta fahimta ba to mm. ya kamata ka ayi a gaban ta ta gani <laughs> to ga shi yanzu fasfo ya sha ruwa kuɗi sun sha ruwa wanda yari ba ta son su koma ina ba ta gida amurka ta yi mata ni da zai to ba ta son koma ingila ko <laughs> kyauta eh. da fatan ke ma ba za ki mana shirye din takarda ba aa ba <laughs> <laughs> To duka duka masu sauraro a nan shirin a bari ya huce na wannan mako ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu wani makon za mu sake juyowa da wani sabon shirin in Allah ya kai mu yanzu a madadin abokin aiki. Safina ta dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya. Ya Allah ce ni a da time. ke mummuna kan hanyar 唱歌。 haka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye mu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ya ku makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.